matthew Sura goma sha takwas A lokacin nan, almajiran suka zo wurin Yesu suka tambaye shi, suka ce, Wa ya fi girma duka a cikin mulkin sama? Sai ya kira wani karamin yaro, ya sa shi a tsakiyarsu, ya ce, Akika ina gaya muku, idan ba kun sake, kun zama kamar ƙananan yara ba, ba za ku taɓa shiga mulkin sama ba. Duk wanda ya ɗauki kansa, ba a bakin kome ba kamar ƙaramin yaron nan, shi ne ya fi girma a mulkin sama. Duk wanda ya karɓi ƙaramin yaro kamar wannan, saboda ni, ni ne ya karɓa. Amma fa, duk wanda ya sa ɗaya daga cikin yara ƙananan nan da suka gaskanta da ni, ya yi zunubi, zai fi wa mutumin a rataya babban dutsen nika a wuyansa, a kuma nutsar da shi a teku mai zurfi. Kaiton duniya, saboda dalilan yin zunubi. dole ne dalilan yin zunubi su zo, amma kaiton wanda shi ne dalilin, idan kuwa hannunka ko kafarka yana sa ka ka yi zunubi, ka yanke shi ka yar, zai fi maka ka shiga rai na har abada da hannu ko kafa ɗaya ko gurgu, da a jefa ka cikin wutar da batta taɓa mutuwa, da hannuwa biyu ko kafafu biyu. Idan kuma idonka yana sa ka ka yi zunubi, sai ka cire shi ka yar, zai fi maka ka shiga rai na har abada da ido ɗaya, da a jefa ka a cikin gidan wutar da bata taɓa mutuwa da idanunka biyu. Ku kula, kada ku rena ko ɗaya daga cikin yara kananan nan, gama ina faɗa muku, mala'ikunsu a sama kullum suna ganin fuskar Ubana wanda yake cikin sama, gama ɗan mutum ya zo ne ya ceci waɗanda suka ɓata. Me kuke tsammani? Idan makiyayi yana da tumaki guda ɗari, sai ɗaya daga cikinsu ta ɓata. ba zai bar sauran tasa'in da taran a tudai suna kiwo ya je neman ɗayarsu da ta ɓata ba? Kuma idan ya same ta, gaskiya ina faɗa muku, murnan da yake yi a kanta ta fi ta kasa'in da taran da ba su ɓata ba. Haka ma, ba nufin ubanku wanda yake cikin sama ba ne, ɗaya daga cikin yara ƙananan nan ya ɓata. Idan ɗan uwanka ya yi maka laifi, ka je ka nuna masa ya yi maka laifi. kai da shi kaɗai, idan ɗan uwan ya saurare ka, ka sake maido da ɗan uwanka kenan. Amma idan bai saurare ka ba, sai ka sake zuwa wurinsa tare da mutum ɗaya ko biyu, domin a tabbatar da kowace magana daga bakin shaidu biyu ko uku. Idan ɗan uwan ya ki sauraronsu, sai ka faɗa wa jama'ar masu bi, idan kuma har ya ki saurari jama'ar masu bi, kamar da shi kamar wanda bai san Allah ba, ko mai zunubi. wanda ya ki tuba hakika ina gaya muku duk abin da kuka ɗaure a duniya a ɗaure yake a sama duk abin da kuka kunce a duniya kuma a kunce yake a sama ina sake gaya muku idan mutum biyu daga cikinku a duniya suka yadda su roki wani abu ubana wanda yake cikin sama zai yi musu gama duk inda mutum biyu ko uku suka taru cikin sunana ina tare da su. Ana nan sai Bitrus ya zo ya ce wa Yesu, Ubangiji, sau nawa ɗan uwana zai yi mini laifi in yafe masa? Sau bakwai? Yesu ya ce masa, Ba sau bakwai ba, amma dai bakwai sau saba'in. Saboda haka, za a kwatanta mulkin sama da wani sarki da yake so ya ƙirga dukiyarsa da take hannun bayansa. Da sarkin ya fara ƙirgawa, sai aka kawo masa wani mutum. wanda yake binsa bashin azurfa, wanda mutumin ba zai iya biya a duk rayuwarsa ba. Da ya kasa biya, sai sarkin ya sa a sayar da shi da matarsa da ‘ya'yansa da duk abin da yake da shi domin a biya kuɗin. Sai bawan ya durkusa a gabansa yana roko ya ce, Ka hakuri, zan biya ka komi, sai sarkin ya ji tausayi bawan, ya sake shi, ya yafe masa bashin. Amma wannan bawan daga fitarsa sai ya tarar da wani abokin aikinsa da yake binsa bashin azurfa kaɗan kawai, ya shake masa wuya ya ce, Ka biya ne abin da nake binka, sai abokin aikinsa ya durkusa ya roke shi ya ce, Ka yi mini hakuri zan biya ka, amma bawan ya ya kuma je ya sa shi a kurkuku, sai ya biya bashin. Da abokan aikinsa suka je abin da ya faru, sai ba su ji daɗi ba. sai suka je suka faɗa wa sarkin duk abin da ya faru. Sai sarkin kuwa ya kira bawan ya ce masa, Kai mugun bawa ne, na yafe maka duk bashin nan saboda ka roke ni, ashe, bai kamata ka ji tausayin abokin aikinka kamar yadda na ji tausayinka ba? Sarkin ya ji haushi sosai, ya sa a bashi wuya, har sai ya biya dukan bashin, haka kuwa Ubana wanda yake cikin sama, zai yi wa kowanninku. ku. da ya ke yafe wa ɗan uwansa da zuciya ɗaya.